Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar, ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. mu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da fata an wayi gari lafiya ga mai karanta labaran duniya baba ya kuma kiri. An kashe mutane 20 kana aka jikata wasu 26 ana kuma zato an tsare mutum daya biyo bayan hare-hare na harbe-harbe da aka yi aji asabar a wasu kasuwannin zamani a nan Amurka a wani gari da ke kan iyakan El Paso da jihar Texas in ji 'yan sanda. jami'an hukumar tsaro sun gano wanda ake zato da aikata harbe-harben da suna patrick crosses mai shekaru 21 daga allen na jihar texas da ke cikin arewacin dallas a cewar kamfanin dillancin labarai ta na associated press dallas na kimanin tazaran kilomita 1 ne daga el paso ta gabas da misalin karfe goma da rabi na safe agogon yankin ne 'yan sanda suka fara samun kira da rahotanni akan harbe-harben a babban kantin walmart da kuma kusa da wata kasuwar zamani ta selo vista da suke gabashin birnin Sergeant Robert Gomez shine mai magana da yawo ma'aikatar 'yan sanda na El Paso. Ya ce galibin harbe-harben an yi su ne a Walmart inda akwai sama da mutane dubu masu sayan kaya da kuma ma'aikata kimanin dari. iyalai da dama sun bi gwami ne na haraji a lokacin hutu da suka je su saye kayan makaranta a cewar jami'an wannan wani al'amari ne da ba a taba gani ba a el paso in ji gomez yana nufin harbe-harbe da kuma raunata ɗimbin mutane da aka yi wanda ka iya kai su ga rasa rayukansu sakataren tsaron amurka mark esper yana kai komo a yankin asiya a balagurunsa ta farko zuwa kasar waje a matsayin shugaban ma'aikatar tsaron amurka bulagurin nashi na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta janye daga yarjejeniyar shekara da shekaru a kan mallakar makamai masu linzami da kasar rasha janyewar da yana nufin washington da moscow suna da hurumin kira makamai masu cin zogun zango haka kuma wannan na zama mummunan labari ga kasar da ba ta taba shiga wannan yarjejeniyar ba kamar china sabon sakataren tsaron amurka ne mark expa ya ce yana so ya ga amurka ta mallaki sansani na makamai masu cin matsakaitan zango a asiya wato makamai da ya zuwa ranar juma'a aka haramta mallakar su ya ce ko shakka babu haka yake so ya gani amma dai a fahimce shi akan wani magana guda ya ba yana nufin wato makamai wanda ko kuma ba makamai na kare dangi yake nufi ba amurka da kungiyar taliban sun fara tattaunawa a zagaye na takwas a hukumance a birnin doha inda bangarorin biyu suka nuna alamun cimma daidaito a wannan zagayen wanda ka iya kawo ƙarshen da daɗin yaƙi da amurka ta shiga a tarihi kungiyar taliban ta bayyana alamun ƙulla yarjejeniya a wannan karon wakilin amurka a wannan tattaunawan zalmi khalid ya faɗa a wani sakon twitter cewa sun shirya domin su sanya hannu a yarjejeniya ta kwarai sai dai da alamu ana samun rashin fahimta da juna a kan abin da yarjejeniyar za ta kunsa daga bangarorin amurka da taliban ita dai taliban tana kallon yarjejeniyar ce ta janye sojojin kasashen waje musamman ma amurka daga kasar afghanistan wanda a ita kuma bangaren tan za ta yi alkawarin daina amfani da kasar afghanistan tana kai hare-hare na ta'addanci a kan kasashe na daban ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mazauna birnin mogadishu babban birnin kasar somaliya suna alhinin rasuwar magajin garin birnin wanda ya rasu a ranar alhamis sakamakon raunuka da ya samu a wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a ranar 24 ga watan yuli harin da ya hallaka akalla rayuka guda shida abdulrahman umar usman da aka fi sani da injiniya yariso wato karamin injiniya kenan da harshen somaliyanci shi ne babban jami'in gwamnati wadda aka kashe shi a munanan hare-hare da ake kaiwa birnin babu kakautawa a cikin 'yan shekarun nan da yake da hawaye da idanunsa a wurin wanda ake kiran shi adin ya gaisa da jami'an tsaro da suke kula da wurin. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da Ma'ali Kaya zan gabatar. Yanzu dai APC mai mulki da PDP mai adawa sun kammala gabatar da shaidu gaban kotun zaɓe. Bayan sa bakin majalisar dokokin tarayya kan takaddamar zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi bangaren tsohon kakaki damuna ya yi hijira zuwa Kano. Shi kuma dan malikin Lanzai har yanzu batun zaben fidda gwanin majalisar wakilai yake yi. Ina ma duk zababbu za su jingina komai su koma raya ilimi. In ji tsohon malamin firamare Tanko Usman Fodio. waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. bangaren apc da shugaba buhari da kuma bangaren atiku abubakar da jam'iyyar pdp sun kammala gabatar da shaidunsu gaban kotun sauraron karar zaɓe da ke zama a kotun ɗaukaka kara a abuja yayin da apc tun farko ta yi alwashin gabatar da shaidu 254 ta samu gabatar da bakwai ne cikin kwana biyu yanzu a tuna ita ma pdp cikin shaidu 400 da ta tsara gabatarwa ta gabatar da 62 ne alkalin kotun muhammad garba ya tsaida da ranar 21 ga watan nan ta zama ranar gabatar da rubutaccen bayani na karshe daga bangarorin biyu lauyan shugaba buhari wole olani fekun ya nuna cewa ya gamsu da irin shaidar da suka gabatar gaban kotun a al'adar irin wannan shari'ar dai ta kan kare ne a kotun koli masanin siyasa ahmad ibrahim lau na cewa demokuraɗiyyar najeriya na kyau ko da akwai sauran tafiya don kamo amurka tunda an ce majority right or majority rule minority right to wannan sai ka samu koyaushe ana dan samun tangar aibin kowa yana da nashi za ka samu su ma 'yan hamayya din suna wuce gona da iri akwai abubuwan da basu cancanta ba ba su da makama o makafa a doka amma sai ga suna kokarin ko yunkurin aikata su su dai su munanawa wayanda suke kan mulki su ma wayanda suke kan mulki in suka tashi fan abin ramukon gayya za su wuce gona da iri tun da wayancan su ma wuce gona da iri suke to wayannan abubuwan su ne muke gani ya kyautu a ce an fara gyara su in ba haka ba demokrasin za ta ci gaba ta tafiya a karkace domin koyaushe aka yi kure sai a ce eh ai jaririjan demokrasi ce to jaririjan nan ba ta girma wato ya nuna tunanin wasu sai ta shekara ɗari biyu ko fiye da aka irin demokradiyyar amurka ke na kawon ta girma eh, manufan wasu sai ta kai ga haka to amma ni a tunanina da kuma abubuwan da nake gani suka faru a duniya ba sai an zama haka ba misali mu dubi india tun da india ta samu mulkin kai kaga na daya ba taba juyin mulki a india ba wa'annan jam'iyoyin da tsakanin su suke ta musaya wannan ya buge wannan wannan karo wani karo shi ma sai a buge shi da haka da ake tafi har yanzu to na kai ka da nisa ma na kai ka india a nan makwabtanmu kamar bata taba juyin mulki tun da aka yi independent eh haka sai kullum ma yanzu banda tun mulkin amadu ahijo yanzu wannan paul biyan nan ake ta magana ina ji yanzu kan ma koma kamar shugaban mulkin rai da duk lokacin da aka yi zaɓe shi yake lashewa to wannan kuma ba za mu shiga ba za mu shiga da zurfi harkokinsu ba don kasa ce daban mai cin kanta su suka san yadda suke yi da suke tafiya amma dai dole mu mara musu baya da cewa tun da suka samu independent ba a taba musu juyin mulki ba yadda suka yi suka kai ga haka nasu ne amma abin sha'awa ciki shi ne mu yasa ba za mu kasance haka ba zo yanzu dai mun samu an samu shekara ashirin a jere demokradiyya ke tafiya kuma bata samu dai wani tangarda da za a ce ya durkusar da ita kan gwiwanta ba muna fata kurakuren da ake yi mutane ke fada ko a kan jaridu ko a su kafofin yada labarai gwamnati ta ringa gani ya zama mata hannunki mai sanda kuma ta ringa daukan matakai na gyara wannan kenan daga tabarun kimiyyar siyasa bayan za bakin majalisar tarayya ta kaddama zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi bayan a farko an samu bangarori biyu na ikirarin nasara bangaren tsohon kakakin majalisar kawuwa Shehu Damuna ya yi hijira zuwa Kano don jiran yadda bakin zaren zai warware ko akasin haka kawo Damuna ya zanta da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rakiyar magoya bayan sa 'yan majalisar da ke hijirar. Ta wannan gaba da gaskiya zama muke jiran sabuwar doka da oda na kaddama da majalisa ta tara saboda abubuwa da dama sun faru har kai ga yayi mu daga majalisar ƙasa suka kafa kwamiti kwamitin nan suka zo bauchi suka sadu da duk wanda suke da ruwa da suke cikin harkar kuma ma har suka yi irin sharan basi daga jama'a sannan suka mai da rahoton su kokarin majalisa majalisa kuma ta yanke hukuncin cewa an ba da mai girma gwamna sati hudu ya ba da sabon kiran kaddamar da majalisa ta tara wanda a yadda suka nuna idan bai haka ba misali su a su na majalisar kasa za su dauke gudanar da majalisar jihar bauchi da haka yanzu zaman da muke mana zaman jiran da wannan hukunci na majalisar kasa kai yanzu ba shugaba bane kamar yadda kuke kirari a ba eh ni a majalisa mai bin doka da oda tunda an ce ni a haka na dauka kuma haka na tsammanci ya kamata a ce su ma ɗaya bangaren su dauka. duk da cewa su ba su yadda da wannan ba to amma tun farko Allah shine shaida kuma yan da yan uwanka wanda tun ran da muka yi wannan al'amari na farko na ce musu mu masu buka doka da oda ne da haka mun tsaya akan wani muna jiran wani hukunci insha Allah. Lafazan kana nuna cewa wancan hukunci na majalisar tarayya ya yi muku daidai. A yayi kuma ba wai mu ba ai layi ne na adalci abu ne wanda aka bincika kuma daɗinta ba mu kaɗai suka gani ba wanda ƙungiyoyi da ɗaiɗaiku sun zo gaban su wajen ina jin sun ce sun kai wajen ishirin da wani abu kasidu da suka samu to kaga bisa wannan suka sa suka tantance suka ga abin da ya faru kuma suka yanke wani hukunci din kana maganar hukuncin majalisar tarayya da ta zo Bauchi game da wannan takaddama a hannu guda kuma mun ji hukuncin babbar kotun Bauchi wacce ita ma ta zartar da ta ta hukunci na oda da ta bayar eh duka ta bayar ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga mu a namu bangaren kenan muka tsaya har yanzu tun daga ran da aka yi wani abu ranar 20 ga watan da ya wuce zuwa yau ba za ka samu ɗaya daga cikin mu 20 din nan da ya karya doka da oda ba kuma su ma majalisar kasa wanda na tabbatar in mai saurare ya saurara ran da suke fama kaddamar da wannan hukunci ai wani ya tashi ya kawo batun ita wannan kotun da ta riga ta bada wani hukunci din to amma abin da ke faruwa shine ba wai yanzu batun a baya ita majalisa ba ma ta tarayya ba ta jiha ma kotu ba ta hana ta aikin ta sai dai idan bayan ta gama kotu take jin cewa abin da ta ba daidai ba wani je kuma sai kuma ta bi ba a san abin ta yi hukunci kamar hankalin ku ya fi kwanciya da hukuncin majalisar dokoki ta tarayya akan wannan batu fiye da waccan oda ta kotu kenan a har yanzu mun bangaren kotun ma ban mu tsaya ba a matsayin wanda na kotu har ya shafe mutum da mana cikin karar da aka yi already lauyoyin mu su ma sun rubuta wani nasu kuma a ran da aka ce a koma nan za a koma za mu ci gaba da wancan magana wannan kuma ta tarayya ita ma yadda ta bayar muhammadu masu shaurara da haka ko ma tarayya ta yi ko bata tunda ai da ma murwuce da zattaswan da dokar da kuma su bangaren shari'a din in har guda biyu na sun kasa sasanta dama karshen ta ai kotun ne ke yin abin da ya kamata ta yi yanzu a magana daya batutu a bangarori guda biyu suna hukunce hukunce daban-daban baka ganin kamar wannan abin da ke faruwa zai kara jefa yanayin harkokin tafiyar da majalisar bauchi to yanayin da ba a zato kuma ya kawo nakasu ga cigaban demokradiyya wannan kan kowa mutum ya ki Allah zai faɗi gaskiya haka ne tunda yanzu misali yau ana magana fatan ran 20 da ya kamata a ce an kaddamar da ita inda daga ran 20 ga watan nan zuwa yanzu an kaddamar komai na tafiya da ai al'amuran da ba haka ya kamata su kasance ba. Shin wannan hijira na nufin akwai wata fargaba ce a Bauchi? In Allah yarda za mu samu amsa ko martani. Shi kuma Bello Haruna dan Malikin Lanzai a zanta wasa da Abdulwahab Muhammad na maganar lashe zaben fidda gwani ne na majalisar wakilai karkashin APC a saɗe. da ya ce ya lashe amma bai kai gaci ba duk da tafiya kotu. An bani na ci profeso bakurori shi faɗa na ci ga kuma takarda a hannu sati satisfied true copy na je APC ma ta bani na ci. to sai me faru na bi matakan inda ake zuwa kotu na je federal eh, alkali yanke hukunci a kan lokaci ya dauki wata hudu kafin zaɓe da kwana goma sha shida ya ce a lauyoyinmu duk ai adopt duk kowace takarda saboda wannan section din da ya kama ni din kuma ya zo ya yanke hukunci sai bayan zaɓe da kwana goma sha ɗaya shi wannan alkali na wannan kotu ta bauchi ya yanke hukunci akan cewa ba zai bani ba muka tafi court of appeal na jos federal court of appeal ita ma ta yi afami cewa ba za ta bayar ba sannan na tafi supreme court har sun karɓi takardar mu cewa su suna yanke hukunci ne a wanda ya ci zaɓe bayan suna yanke hukunci a wanda ya ci zaɓe shi za su ba suka tambayi abokin takara na shi ina takardarsa lauyansa ya tashi ya ce ba su da wani shaidar cin zaɓe sai affidavit alkalin wannan kotu suka ce su biyar ne suka ce yaya za a yi a ce an baka da affidavit sai ya sake dawo kan lauyana sai ya ce ina takardar mu sai lauyana ya ba su true satisfied copy wanda apc ne ta bani a abuja alkali ya ce to shikenan ayi abin nan komai zai dawo yanke hukunci muna cikin wannan kawai sai ga ma abubakar ya rubuto mana takardar tsohon gwamna na bauchi duk wannan abun baya so in ce kuma ni da wannan na gani duk yan apc ne kotu ta bi maganarsa akan cewar kada a bani ya rubuta wajen so bakwai a cikin takardarsa sakshin kaza ya kama ni sakshin kaza ya kama ni kada a bani saboda haka ni na yi mamaki shi dan apc ne kan ko dan pdp saboda yanzu dai an bawa pdp ni da shi mun yi zubar gari shi bai samu gwamna ba ni ban samu takara ba kuma apc ba ta samu wannan takara ba shi ya karya apc a boci kuma ina ga har tashin duniya ba ta sake tare sirri ba mu dai muna yin buhari ɗari bisa ɗari ma kan yakar apc kuma allah ya ji kanta boci dama ya ba a raba siyasar najeriya da korafi inda baya ma za ka tarar da shari'a a kotu har wanda ake karar ya kusan kammala wa'adi ko ma dai ya kammala wa'adin yanzu kuma sai ra'ayin tsohon malamin makaranta tanko usman fodio da ke son gani ina ma duk zababbu musamman ma arewacin najeriya za su mai da hankali kan ilimi to na farko haɗin kai da shi ne babba kuma ya zamana su ɗin su mai da hankali akan ilimi domin arewacin najeriya ilimi yanzu ya taɓarɓare daga primary school har zuwa gaba da secondary school ilimi ya taɓarɓare ya lalace an bar abu a baya saboda haka shawarar da zan ba su shine su zo su bar ma kowane alkawari su zo su gina mana ilimi domin ilimi shine ginshikin komai da ilimi ake iya yin komai amma idan aka bar ilimin nan to fa ba abin da za a yi duk shirme ne a tumanin tankoyin an duba akwai abubuwa da suka yi alkawari irin su samar da hanyoyi ayyukan yi ga matasa watakila ma wasu kamar jiyoyi masu kalubalen tsaro irin su zamfara su jihar yobe su borno sun nuna za su ci gaba da yin ayyuka da suka shafi harkokin tsaro menene za a ce ya hada zan iya cewa ka ce a bar komai a koma harkar ilimi ilimi kan ai shine idan aka samu ilimi ya za a samu tsaro mu rashin ilimi shi yake kawo fitina kana da ilimi ina da ilimi ai ba za mu wani kungiya ta ta'addanci ko menene ba rashin ilimin nan shine babba saboda haka duk wani magana tsaro yana da kyau duk duniya in babu tsaro babu ci gaba amma duk rashin ilimi shi ya haifar mana wa'annan fitintunu a kasar mu especially a arewa na domin da ai ba haka muke zanne ba to an bari yara sun yi karatu wasu iyakacin su secondary school an yi watsi da su ba su da hanyar da za su ci gaba kaga ta su ne suke zama fitintunu a cikin al'umma saboda haka ilimin nan shi ne gwamnonin arewa kaf gaba daya su manta da wani a'a kaza za mu titi su dawo su rungumi ilimi a tabbatar da ilimin nan ya inganta kowa ya samu ilimi to insha allahu shekaru kaɗan shekara goma ashirin za ka ga duk wannan fitintunu ba za a same su ba kana da ilimi ina da ilimi to za mu zanna lafiya malam tanko ai dama ilimi shine ginshikin samun nasara mai ma'ana ba su duk da wani muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da wakilanmu guda biyu abdulwahab muhammad abauchi da mahmud ibrahim korea kano da kuma mai hada mana sauti julie gresham ni nasiru adamu ali kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yan shi'a magoya bayan Sheikh Ibrahim Azazzaki a ɗaya daga cikin jerin zanga-zangar da suka yi ta yi a nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya don neman sako jagoran nasu. jagoran na 'yan shi'a wanda ke tsare tun bayan rikicin da magoya bayansa suka yi da sojoji a zaren jihar kaduna shekarun baya wata kotun tarayya da kenan abuja ta ba da belinsa a baya amma ba sake shi ba al'amarin da wasu ke zargin gwamnati da kin bin umarnin kotu Um, babban lauya abubakar malami shine ministan shari'ar najeriya a wancan lokaci akwai fahimtar ka fahimci gaskiya al'amari game da abin da danganci tsari irin na shari'a kamin ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a zuwa gare shi misali da nake baka idan aka je kotu aka yanke hukuncin cewa ainihin ana zargin ka da laihi ko ana tuhuma ka da laihi kana da haƙƙi a shari'a kai da wanda ake tuhuma ka nemi kotu ta bashi kabeli idan ta ka kabeli abokin jayayya ba shi da haƙƙi na kalubalantar wannan beli misali a mataki na gaba ko yana da shi to saboda haka idan ya ɗauki mataki na kalubalanta umarnin kotu akan cewa ba shi ka beli ka ma abokin jayayya adalci na cewa ke bin umarnin kotu ba tare da ka bari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin belin da an ka bayar a kotun kasa ya inganta ba ko ba inganta ba su saboda ka a cikin wannan yanayi baka yanke ma abokin jayayya hukuncin kin har ila yau in ma ta bada hukunci kan cewa ainihin eh, an bashe ka beli akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma abokin ya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laifi ka zama sanadi a kila ka kafa ainihin tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamna da abubuwa makamantansu yawaiwayi kotu cewa ba ka da haƙƙi na cikin irin wannan yanayi a bashe kabeli yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa shi yana da awar cewa ainihin gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar beli da bata da beli ba a cikin wannan yanayi yana so a walwala beli na an ka basuwa kana yake mai hukuncin da'a ko rashin da'a rashin da'a ga gabin umarnin kotu a cikin yanayin da yake kalubalanta cewa ka tauye ma'auni game da bayani shi ma ba ka yi daga bisani dai almajiran na alzazzaki sun ci gaba da aiwatar da jerin zanga-zanga iri daban-daban a nan birnin abuja har a baya-bayan nan da aka sami fito na fito da sojoji a zuba da maraba da kuma na kwana-kwanan nan a tsakiyar birnin abuja inda ya sanadiyar da wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wani dan jaridar gidan talabijin na channels daga bisani kuma wata babbar kotun tarayya ta zartar da hukuncin haramta harkar islama ta 'yan shi'a wato imn tare da ayyana su a matsayin 'yan ta'adda The activities of the Islamic movement in Nigeria led by Sheikh Ibrahim Ezozaki has over time evolved to constitute a grave threat to national security. Shugaban 'yan sandan Najeriya kenan Mohammed Abubakar Adamu ke cewar harkar musulunci karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Elzazzaki ta daɗe tana haddasa barazana ga tsaron ƙasa da doka da oda da ma zaman lafiya da ɗiyoci da 'yancin najeriya 'yan shiyar imn suna da tsatsauran ra'ayi da ayyukan ta'addanci tarzoma da tashin hankali al'amarin da ya saba da muradin ƙasa da ma ci gaba da kasancewar najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya domin suna mu baya tare da biyayya ga wata kasar waje daga inda suke samun daurin gindi da tallafin kudade don a wargaza Najeriya. Suna kuma tare hanyoyin cikin nuna isa daga dara da ma yi wa jami'an tsaron Najeriya karan tsaye da ma kashe su da kuma kafa sojojinsu da suke kira hurras waɗanda ake amfani da su wurin takurawa jama'a. na nemi martanin malam ibrahim musa mai magana da yawun almajiran na elzazzaki za mu nufi kotu mun ma je kotun muna kalubalantar wancan umarni na na haramta mu da kuma cingina mana ta'addanci to mun nemi kotu ta dakatar da wancan oda din sannan kuma a dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar daukan duk wani mataki ah, da ke goyon bayan wancan oda din aikace-aikacen da ake misali a baya irin su zanga-zanga za a ci gaba da shigo kuma an dakatar da shi kenan yanzu. Shi ma mun fitar da sanarwa a yau din nan ɗazun nan cewa mun dakatar da duk wasu muzaharori namu zuwa wani lokaci domin ba da dama mu ga wato yunkurin da ake yi na warware wannan matsala din ta fuskacin kotu da muka shiga. da kuma sauran kofofi da ake bi domin warware wannan matsala din. Kan takura wa jama'ar gari kamar a tara hanya da sauransu. Me za ka ce akan wannan? To ai ka san batun tara hanya fa inda mutum a Najeriya yake ai ba wani abu ne da zai magana ba lokacin da ake ta kantin na siyasa me ba a yi ba duk ba ne yake kuka kan wannan mu ma din fa ba kwana muke akan hanya da sauransu ba illa dai su kawai masu kawo batun hanya din suna kawowa ne don dai su samu dama na su kan eh, Yanzu misali a ce gwamnati ta ce to za a bari ku ci gaba da harkokin ku amma misali tattakin nan da ake daga wannan garin zuwa wannan garin a daina misali idan ana ko maulidi ko na abu a daina duk hanyar da sauransu za ku amince da wannan sharadin wannan wani abu ne wanda yake yana hannun su wanda za a tattauna da su da kuma malamai da ke cikin harka ɗin. Eh, wasu daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya da muka tattauna da su sun yi ƙorafin cewar kamar a muzaharorin da mabiyan ku suke yi ba sa nuna da'a ga shugabanni musamman a kira sunan shugaban kasa a ce masa criminal ko a ce masa dan ta'adda misali kamar me yasa kuke haka ne kar a manta mutane ya kamata su bada uzuri cewa yawanci fa waɗanda suke haka din A ko dai an kashe mutum mahaifi ko an kashe mishi dan uwa ko wani abu makamancin haka ko uwa da sauransu. Kaman a jiya lokacin da shugaban 'yan sandan Najeriya ke taro da manyan kwamishinansa da kuma sauran mukarrabansa. Ya koka cewar kudin nan kuna son ku kirkiro gwamnati a cikin gwamnati ne. Sannan kun fara ɗaukan mukamai sannan kuna da alamu misali na tsageranci haka da sauransu. Me zaka ce ga dangane da wannan? wani kasa wani yanki na kasa muka ce a bamu mu ba muna fafutukar a ware ba ne muna fafutuka ne na adalcin musulunci saboda haka maganar gwamnati a cikin gwamnati ma ba ta taso ba to ko ta wace fuska masana shari'a ke ganin hukuncin ayyana shi'ar ta IMN a matsayin 'yan ta'adda barista mai nasara kogo ibrahim faskari lauyan tsarin mulki ne Sashi na biyu a da ba a cikin baka ya yi bayanin cewa duk wani abu da mutum zai yi wanda yake zai kawo ma wani dan uwan shi firgici ko ya kawo tashin hankali ko ya kawo wani ya mutsi ko kuma ya yi barazana ga kwanciyar hankali da zaman lafiyar ƙasa to ta'addanci ne zai magana ma yanzu a ce an kara furucin cewa yan ta'adda ne ba abu ne wanda ma sai an sake nanatawa ba tuni dai ayyana kungiyar ta imn a matsayin 'yan ta'adda ke ci gaba da haddasa muhawara tsakanin masana tsaro da kwararru kanar aminu isa kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja ne a jihohin kano da benue ita addinin shiya ba wanda zai ce mata 'yan ta'adda ne amma wannan kungiyan zaki da ta ɗauko matakan ta'addanci ne ba hana su zuwa masallaci ba hana su amma ka kirkiro gwamnati cikin gwamnati babu a duniya inda za a yadda da wannan mun ga matsalan a labanan da hassan nasarallah eh, misali kai kai gwamnan mulkin soji a jihar kano akwai su sosai a lokacin yan eh, lokacin ma da yake kano yan eh, zaki na kulle lokacin bayan wani rikici kuma da ya jawo kazan a lokacin sai su je masallaci ranar juma'a ana hudu ba su ce su kafurtar da malamin su fara hudu ba su eh, amma ranka daɗe su waɗannan mutanen misali an kama musu shugabansu kuma har an je kotu kotu ta ce a sake shi a gina mishi gida a biya diya gwamnati ba ta yi wannan ba baka jin kamar ita ma gwamnati tana na ta laifin to ita gwamnati da ta rike ka ta san dalilin da ta rike ka to kuma take-taken magoya bayan shi din ban ga cewa gwamnatin da ke kula da jama'anta a kan fannin tsaro za ta yi ba ta samu wani kuma undertaking da za su ce to bari mu sake ka ba ni na san ko wancan lokacin da aka shi ko kala ne ya kira mu da za a sake shi aka ce menene muka ce to ga shari'o'in mu kama da ya fito duk shari'o'in nan da aka yi da ya shure su ai ba yau ne ake rikici da shi ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. musique et les dernières nouvelles.